wasu salatu ala rasulullah sallallahu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu a ah, muna cikin littafin muktasar khalil muna shahi na 274 kuma tarihi na hijira ya gabata ko miladiya ta gabata wajen karatun askari ko hmm? raba su aka to yau muna 28 yau muna goma ga watan rajab hijirar manzo sallallahu alaihi wasallam dubu 1400 da shekara talatin da tara sannan muna 28 ga watan uku miladiyar haihuwa annabi isa dan maryamu dubu biyu da sha takwas muna cikin littafin muktasar khalil muna farkon babi na aure nikahi zakatun wa hajjun wan nikahu yaruuna wannan akwai matsala saboda haka sai mu bi shi mu gani Allah shi muna muwafaka babun to wannan gambu mun bude shi koha kenan wani mu shiga mu ga abin da ciki nudiba nikahun nikahu bikirin li muhtajin zu ubati kun ga yake nudiba nikahu bikirin li muhtajin zu ubati an so almin budurwa amma ga mabukaci ma abuci tattalin eh Eh? Eh, uba misali yana da kudin saraki yana da wurin shiga muna tare da kuwa ga kudin sadaki yana da yana da wurin shiga yana iya ciyarwa sannan namiji na eh? wani kenan so bari mu bari haka nan ko na ganin aya ban ji ba yana da kuɗin sadaki wanda zai biyan sadaki yana da wurin shiga yana da cimata na na to ya tsara ga aure hmm. eh. a duk inda armena kowane sai an a abin da an ka amfani ta yi sa da shaɗi kuma ta yi zaƙin baki kuma ta yi tsarkin mahaifa kuma ta yi muda'a ba eh, eh? a aina wahala ba yi akwai inda aure ne zan haram akwai yadda yake halal ko da ke bari mu bari mu kara gaba tukun kar wuce zarafi to kuma an so ga wanda an mai neman armi na zuwa wajen shaha domin ta wanda zai aura waka ha yi bai tafi na wanda zai aura kai amma kai ya jikinta waɗanga don ya jarabta ta domin huska na nuna kyau ta hannu na nuna raushin jiki to an yadda ga mai nema aure shi dubu fuska matar da zai aura sannan ta kunanta, amma fakar kinsai to kuma da ilimin min ha da ilimi daga ita wanda za a duba ko kuwa yadda. بعد ها وكيف مالا اخبرتوا اتنا لاتي يا باكر باكر بلا يمشي كينا هاتي لكن انا لم اتنا بلا تسارتوا اخبرتوا لا ابن بغديني لا هاتا اما هاتا سلي عن كيني 那么就到了。嗯，我还来了嘛？嗯，这我被 element，也不是把它的 element 给吸走了。باع دود يعني يا بقلي إن دانا بيع وريكا فكروتي لك أعيش سنة ربكي بس ثانية لا هذا كيف كيف أنسنت بإتوان الذكر كل شيء أنت فيه سيئة ديانية حقا نيك الله أنت كل شيء تقمي ليس من حاح يوم يعني إن إن إن كتشي مغنى بزمال أبو كريني يعني أي كيف تسيب ya ce to wanda za ki kai mara wannan zan kwaya ne in ba haka ba ko da kai manta da shi yau ne da mutum mutum yadda ba wasu fita ba a neman yaran sallah to mu zo karatu wannan ana nuna lokacin da ake nema auren ko da mutum ba shi bai nufin da sai ne bana ya kawo ne kuma mai amma ba a taba jikinta yasa kan an ci wahala no ba a ah, um nazar wani hawa kasai hawa ha fata to amma dubin ta zai ba taba jikin zai haka nan wanda ya sa wa mai aure dubi ne yin shi ya ishe ta wannan da an ka ce mutum ya duba don ya ga kansa ya aura ko ya ga rashin jikinsa ya aura to shi ya tabbatar da cewa yau irin matsalar da ake cikinta ana iya awon tun da aure in dai sai an duba don don kyau kada a aure a da dama wani ya ce ya dubo wata mata madina zai aurenta ya ce da manzo Allah na dubo yace ka shin ka dubo ka dubo ta ka dubo ta ka dubo ta ka ce kuma ka cikin idon ka akwai fi akwai ajiya da shi in haka ana dubi don kada a aure a yana dama ka aure ta shi ba ta da kyan da ka sanu to a shi ku magana lafiya na kuma ta so ba to mu ya halatta da miji da mata hatta nazaru harji inda an kulla aure to ba wai duk su sa ta ba har suna dubin junansu kamar yadda ka san bauran mutum za a yi kallon mai gidan abin nan shugabanta shi mata a ya kallon ta wa halla lahuma wa tabatu bi ghayr dubuni ya halatta ga yin jin daɗi da junan su in ba da baya ba ba mai jin ba ba wanda zai kamata idan ba kasa da ba sai la'anan da wa kudu batun bi da batin shi wa halilu kenan an so kudu ba da sai batin lokacin wannan ma'auri ya an ka ya an ka aika mutum wurin bidan mata ga masu yin baiko ko na zuwa su bayo to wakil miji su da su kudu ba wani cewa mun ga abin da muka so gare ku kuwa ne ya ga abin da so gare ku ya turo mu sai su yi tashidi sannan su yi salatin ga manzon Allah sannan su yi yabo ga Allah su yi yabo ga Allah su yi salatin ga manzon Allah sannan su shiga cikin maganar nema nema ha بخدمة الوقت خدمة نذوب هكذا أنا أنصر خدمة لوقت ذا كل أولي كما يبقى عوض بكائر هو آية جديرة تعرض كل مثال وانا دلوه الوضع لي واسو يا يا يا انت تقول اني ما اول يذاع يخذ ملوك في البيت يا انت تقول انا اكدي وانا متذاع خذ وجه منا بانفسك ni ka ce kai zuwa ga damar ku a tabbata sabbin sosai wa ilalu an so bayyana aure idan kowa da kowa ya san wane ya arbi wanci Allah ka shi koyi ya an ce za a an kai arbi koyi to na ana fata idan haka kuma kai arbi masallaci kowa ya kowa ya shaida to an so in mutum ya aure an so a mai murna namiji na ko mace a mai murna a cikin mai horin ciki ita ga abin da aikata sun da ma fa'alta mun jira da abin da kai ne to an so kuma addu'a da shi ango an so addu'a ga amarya barakallahu lakuma wa jama'a bainakum fi khairi to kaji wata magana kuma an so ga wali da miji ishaq shi da adalai na adalai ishaq adalaini an so da miji da shi abin nan shi da a adalaini amma cikin adilan nan ga da wali ban da wali ni a ran a da su ce an kula wuri ya zo bi ɗa bi daggade kuma an ba shi mata to shi da ma adalai bi cewa wani ya da ɗiɗi wani kuma an ba shi wannan mustahabi inda zai zama wajibi inda dukuli mun gane shaidar dusa ba guda ta to su waɗanda shaida adilan ga da an kaci na farko wa ko sai ha inda halabilahu an buɗa mai an kai dubu bilahu wa ku shaida adilai bilahu Eh, amma naɗa tun da an ce an buɗe auren nan ko da wani ya bai an karɓan mai amma shi ne sai ci gaba da amfani da mata haka kawai to an buɗe auren tun da babu shi da adalci to amma wala hada ya fasha ya abin ya wato gari an kashe ai wani ya ba wani ne muhammadu ya ba zai biya ne kowa ya biya amma ba shaidar da adalai ba ba aiwatar da shaidu duka wannan suka shaidu cewa an ba su rafa mun shi aka ce wala hadda ya fashe ya ga yaro shi ko ajiya to babu hadda ah to inda aka ce babu haddi shin ko da su waɗanda mijin da mata sun san wajen cin daga da ta'a gale su kuma sun ka kasu karon da al'amari duk babu haddi to shi na ma da suke ga da su ce warau alima ko da miji ya san wajen cin kafa shaida kana a rubuce وعلم هدمة راكنة لغير فاسقين ولا لم يكثر الصداق ها؟ وهرم هرم سد شربة راكنة أنا من ورك كركسة أما لغير فاسقين aka ce in an kaddara sadaki an san su walau lamin kaddara sadaki ko da ba kaddara sadaki ba an san dai uwayen nan suna shawara a bashi ita ce ta yi kanji ba in aka ce an kaddara sadaki ba an bashi ba to ita ce ta yi kanji to shiga wannan haramna to ga ana mun rubutu ne wa ruba shi da batura ke ne tele ba su cikin الشجرة الفلانية وافقت من صالحا أو تقول هذه أو فاسدة في مولدك فإن صالحي لا يبدع sai a sani salihan shi ko dai zo yana da shi kuma salihi na aw ma tahula hali kuma tahula hali sun nuna bid'a aw fatin kuma su nuna bid'a haruma aw ma tahula halin asani salihan jaza مجهول أهل الله وأن يشوف شيء كفار إذا تجاب جاب أهل السينما أو مجهول أهل كوكو مجهول أهل لا يشوفون أبدا أو فاسق أو فاسق أو فاسق أو حرمة فاسقا صالحا يدرسنا بلا جازا أو مجهول أهل كوكو مجهول أهل يدرسنا بلا اختلف العلماء أو فاسقا حرمة نصورة واحد الدابة وده الخلافة تو الخادم الأول من طالق جموننا في أبنها حيث كان معلومة مع أهل الكتاب إن وذاك يعني مع أهل الكتاب ذا الخادم الأول صالحا أو مجهول حالي أو ذميا أو فاسقا يا موضوع لك أنت salihan yana da ɗaya da kitaba sai salih ya shigo aw majhul halin ko majhul halin shigo aw fasikin ko fasik ya shigo aw zimiya ko ba da ya shigo haruna muna tare da ku aw majhul halin ko majhul halin na ke neman zimi abin nan da kitaba salihan ya shigo ta ga aw majhul halin ala salati او باثقا او مظلمية حرومة او مظلمية كوبا تبدأ بكتابة سؤال عن يشبه تابة مجهول حالي والثاني ذمية حرمة حرمة أو باسكة حرمة أما ده سؤالها ده مجهول حال مجهول حال جابة au ba su ko ba su kila daga da salihan ya shigo jaza majhur halin jaza zimmiyan haruma fasikan haruma domin saken gaba su gina haruma domin zimmi ya tafaddaru ala ala fasiki لأنه يستقر على دين واحد والفاسق يتردد fasiki da tsaya sai da kawo shi kai saboda haka zimmi na iya kutsa shi da mafita ba da suna nan wata sura sha shida gidan ja da uku na waccan kuma tara na gidan jaza biyu na ga takardar nan ban ji ba madan ga akwai fasikan bidari hakan akwai fasikan bidini fasikan bidini a bidini eh majmuda hali na ce ma salihin ka ta eh ya ce ma warkon ka ta awo ba ka ba ka samu mutum da da wannan yana wannan ta ba to shi kan an gama kwarai ba hmm, hmm. da taimake mu to ina wata an ji wannan an buɗe in an ka rutsa an kai auren in lam yadda in bai bina'i ba amma kun ji wancan da muka faɗa ko eh kun ji bayanin mu ko akwai lokaci to mu jahi in mun ka jahi don shi ma wanga aiki na mai yawa a mu jaye na sin ko ba su hili babu gumi gumi wa wasari eh? wa haɗe batin wata datin wa muwa a rasuwa kawaliya kamar sauratin min zinan wata abar ta harimuha ha. wadahin wa in bishu hatin walau ba'ada wa bi muqallin fiha aw bi milki kasihi la bi aqadin aw nan, aw bi milkin an milkin aw mabtutatin qabla zawji kal muharrami to sarihu ne da bati bayyanar da neman motar datin wadda an mai idda to haruma haruma ce karanta sai wa muwa'adatuha da alƙawali da ita kai mata alƙawalin kana amranta hmm. shi ma haruma ina misali inda yake kawali ha kamar inda mutum ya alƙawali da wali ta yana aurenta ina misali yace kamar sabratin kamar wanda an mai istibra'i min zina na zina wata abar ta harima haramcin ta ya wama bi wada'in in an ka aure ta an ka take ta an kulla aure gare ta kuma an take ta an ka ce ko in bi shubhatan ko da ko take na shubha walau ba'daha ko da bayan ko ta hitana haram na wa bi muqaddimata aka nan ta abu da tarihi na da wama da muqaddima ta wadai fiha a cikin idda aw bi milkin ko da milki ya take ta da milki ka aka sai kamar sun koye ne ya take ta da amri a cikin idda ta kai ta take mala sunna la da aqadin amma haramci bai da wama da kulli dai bisa ga wanda amai idda na aure ko bisa amri ko istibra'i ko mulki ko shibhi ne ko zina ko gafili aure zinan ko ko take ta da zina aure mulki ko take ta da milki an milkin daga milki aw mabtutatin ko ko da an kawo saka saki uku kabla zojin ban da ban ta aure ban ta aure wani miji Eh? Hmm, kamar zuwa ba da hancin bai dawama wajen ta abinin ku fi jiragibon wala ihda wa tawilul wali shi eh kowan kowan ga ta wa? sura 36 gare shi inda ana kun a gani Eh? sura talatin da shida gare ta bi da guda biyu ne mutum goma su gari Thank you. eh eh ina mu akwa nake yanzu in Uh-huh. Eh, eh? Yeah. ya kamata su wanda zai nemi ta abin shi mutu in shi aka tsarsa za a sani da kan kuwa zai gidi da mata amma ya haga ya ta ta akwai magana ko a ya riga mana a haka ne ko sai a samu to kun jiya suna musu mahita don rayuwarsu suna musu mahita ya samu mai shi sai aje sai a samu namijin da a cikin Thank you. عليكم ورحمة الله وبركاته نعم abinda mutane a saurara a saurara ne cewa an kare hakan shi ni a shawara Thank you.